zuwa ga mamallakin ina fata an fahimta Na Lahi, taguwa din nan halitta ce Allahu kuma shine mai mai halitta din idan taguwa makhluk Allah ta'ala khaliq min babu idafatul makhluk ila al-khaliq idan ka ce baitullahi kaga al-bait nan al-mamluk ne abu ne da ake mallakarsa Allah kuma shine mai din mamallakin in babu idafatul mamluk ila maliki to amma idan ka ce ilmul lahi sam'ul lahi basrul lahi min babu idafati sifati ila al-mawsuf biha ya zama babin jingina sifa zuwa gawa mai ita shine Allah ta'ala to duk abin da yake sifa ne cikin siffofin Allah ana iya rantsuwa da shi daidai da yadda ake rantsuwa da sunan Allah amma duk abin da yake mallakar ubangiji ne ko halittar ubangiji ne ba a rantsuwa da shi dan in an jingina ma Allah shi an jingina masa ne ba dan ya zama sifa na Allah ba sai dan ya zama mallaka ne na ubangiji ko kuma dan ya zama mai abin halitta da Allah ya halitta to ba a yin rantsuwa da shi kuwa da haka baitullahi mallaka ne naqatullahi halitta ne duk waɗannan ko amma sam'ullahi basarullahi da sauransu duk waɗannan siffofi ne cikin siffofin Allah da haka ana rantsuwa da suna ana rantsuwa da sifa rantsuwa da suna kamar ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi duk wannan suna ne ka rantsa da an gane ku rantsuwa da sifa kuma kamar ka ce bi lahi na rantsa da izzar ubangiji kaga ba ta ka karanta da ubangiji ba karanta da me izzatinsa sa wanda izzatin nan nan tashi sifa ce cikin sufofinsa to a takaice dai hadisin manzo Allah da yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut rantsuwa da Allah ta shafi rantsuwa da sunansa ta shafi rantsuwa da me sifa cikin sufofinsa duk abin da ba sunan Allah bane kuma baya iya yiwa ya zama sifa cikin sufofinsa to bai halatta a rantsa da shi ba kamar ɗakin Allah ba sifarsa bane ba kamar taguwar Allah ba sifansa bane kamar annabin Allah ba sifansa bane ba ina fata an fahimta kamar kasar Allah saman Allah duk wannan ba sifofinsa ne ba halittunsa ne ba a rantsuwa da su ina fata kun fahimci wannan ka'idar alaikum salam ha lahi littafin Allah halitta ne shi littafin magana ce tashi magana sa kuma ba ta zama mai sifarsa ashe zaka yi rantsuwa da shi zaka yi rantsuwa da shi zancen Allah ka rantsa da alqur'ani zancen Allah ne at-taura zancen Allah ne zabura zancen Allah ne haka lilbila an gane ko a ah, ba a bai kamata ma ka tambaye wannan mun riga mun ruce ta tana baya <laughs> eh? hmm. su ce sun rantsa da zatin Allah sarkin zatin Allah e to tsarkin zati din tsarki din kan ai sufa ce domin idan an ce tsarki din ai shine kasancewa sa baya da kamalai kamar mislihi shay rashin yasa to wannan rabbul kaba ya ke me kace kenan idan kace wa rabbul kaba ina rantsuwa da ubangijin kaba to sai a ce kai kuskure kun kuma idan an baku maudu ba sai ku je ku yi ta wannan ba eh. to yanzu an daina ba da mudun kenan sai dai a tsakuro خلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي وبين كل واحد عشر سنين فطالب أسنهم ثم أقيل ثم جعفر ثم علي yace Abu Talib ya bar yaya maza ne guda hudu wa binataini da yan mata biyu cikin yayansa yaya nawa ne bari shida fadhukur su mazajen Talib akwai Talib wa Aqil da kuma Aqilu wa Ja'far da kuma Ja'far wa Ali da kuma Ali wa baina kulli wahidin ashru sinin tsakanin kowanne daga cikin waɗannan wato shekaru goma ne tsakanin su da juna kaga akwai rata tsakanin su. fa talib asannuhum shi talib shine mafi yawan su shekaru shine babban cikinsu su thumma aqilu sannan aqilu na biye da shi thumma ja'far sannan ja'far thumma ali sannan ali ibn abi talib fa amma talib amma shi talib yadda tarihinsa sa yake a takaice fa akhrajahu al na yauma badarin kurha mushrikai sun tilasta shi ya fita cikin sahun su ranar da a wani kaurin an ce ya kai dan shekara tara kharaja bihi abu talib ila sham fi tijaratin abu talib ya tafi da shi harkokin kasuwancin sa zuwa kasar sham fara'ahu buhaira ko bahira sai bahira ya ganshi shi wannan bahira din arrahib wani mai ibada ne cikin malaman yahudawa waɗansu suka ce cikin malaman kirista to menene sunan bahira din waɗansu suka ce sarjis sunansa waɗansu suka ce sarjis waɗansu suka ce narjis waɗansu suka ce narjis wa amara ammahu Allah yuqdima bihi sham da Buhaira ya ganshi ya ga alamun annabta ta tare da manzon Allah kamar yadda suka ce sai ya umarce shi cewa kar ya je kasar sham da shi khawfan alaihi min al-yahud dan kada yahudawa su far masa fa ba'athahu ammuhu ma'a ba'd gilmanihi ila al-madina sai Abu Talib ya tura aka dawo da shi zuwa Madina wa waka fi tirmidhi ya zo cikin ruwayar tirmidhi annahu ba a samahu bilalan a wannan lokacin ya turo bilal tare da manzon Allah din dan a dawo da shi gida wa huwa ghalisun wadih mala yace wannan ko kuskure ne na sarari da turmuzin ya rawaito fa inna bilalan idza zaka la'allahu lam yakun mawjudan yace don bilal din kila ma a wannan lokacin babu shi tunda manzon Allah dukkan ya girma bilal ya za a ce a wannan lokacin an turo bilal ya roƙo shi gida kun gane da kyau ita wannan kissa ta cewa an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Sham cikin marwaitanta akwai Imam Tabari akwai Imam Turmuzi akwai Hakim An-Naisaburi Abu Abdullahi da waɗansu da cikin malamai marwaita tarihi ko hadisi to amma dukkan asanid ɗin da aka ruwaito kissar da su ba su tabbata ba dukkan su za'afu zahabi ma yace waɗansu ma hadisan na ƙarya ne mawdu'at inji imamu zahabi kun gane cewa an je da annabi kasar sham har bahira shi wannan malamin yahuda ya gan shi ya gayyaci abu talib cewa su zo gidansa cin abinci da aka zo ya ga kamban annabta tare da annabi kuma ya lura annabi na tafiya girgije na masa inuwa bayan girgije ya masa inuwa da ya zauna gindin wata bishiya sai inuwa ta takarkata ta zo ita ma ta yi masa inuwa ko ya zauna gindin wani kututture baya da ganye dan da ganye ganye lublub dukkan wannan kisa ba ɗaya da ta tabbata kun gane da kyau ba ɗaya da ta tabbata cikin waɗanda kisoshi duk da abu da ifai ne ba kisa ɗaya da zaka ɗauka ta kai labari shine ma har ɗaya daga cikin malaman da suka yi nakadin kisar yake cewa a ah, kun ce kisar ta ce girgije ya masa inuwa duk inda ya tafi girgije na binsa da ya zo gindin wata bishiya kuma da ya kwanta sai ita ma bishiyar inuwar ta ta karkata ta zo ta sake rufe shi ya ce to ya aka yi kowa ga inuwar bishiyar bayan ga inuwar girgije dai idan girgije ya rufe sama babu rana na a gane bi na fata bai da yace to ko da matanin kawai aka kalla ba a kalli sanadin ba to ballantana a cikin sanadin din akwai tsammat masu yawan gaske da haka dai wannan kisar bata tabbata ba ila sham wa zawajuhu khadijata fitarsa kasar sham kuma wani zuwan na biyu wancan an ce an je da shi yana dan shekara takwas a dan shekara tara ko dan shekara sha biyu ko dan shekara sha uku kamar yadda suka yi safari mun ce wannan za'ifi ne to wannan kuma na biyu ne falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 25 sana yayin da annabi ya kai dan shekara 25 kharaja ila shami fi tijaratin li khadija radiyallahu anha ya fita zuwa sham a wata harkar kasuwanci na Khadija wa ma'ahu maisaratu gulamuha tare da shi akwai maisara wanda yake bawa ne ta Khadija fa wasala busra har ya je garin busra shi garin busra a yanzu yana cikin kasar iraki shine garin da ake danganta imamul hasan al-basri zuwa gare shi wato busra mutumin basra wato ba basaratu ba basara kamar yadda wadansu dai malamai suka ce busra kasar sham ne a da amma yanki ne na iraki a halin yanzu da ko duk wannan wajen ana kiransa sham har ya je zuwa busra daga baya sai ya dawo bai karasa ba kin sun maraja'a sai ya dawo fatazawwaja aqiba ruju'ihi khadijata binta khuwailid dawo wasa ke da wuya ya auri khadija binta khuwailid wa hiya awwalu mar'atin tazawwajaha ita ce matarsa ta farko a duniya wa awwalu mar'atin matat min nisa'ihi ita ce kuma farkon matarsa da ta mutu cikin matarsa wa lam yanki alaiha ghayraha lokacin yana tare da ita bai mata kishiya ba wa jibrilu an yaqra alaiha salam min rabbiha wa yubashshiruha bi baitin fil janna min qasabin jibril ya umarce shi ya yi mata sallama cewa ubangiji na gaishe ta kuma ya mata bishara da wani gida cikin aljanna min qasab wanda aka yi shi da zinariya an ko to shi ba wannan fita da aka yi ta biyu zuwa kasar sham ba a karasa ba domin daga busra ne aka dawo in ma ya tabbata sun fita da maisara ita wannan kisar ita ce ne ta kokarin bin diddiginta wajen awa uku yau ban samo karshen sakamako a kanta ba amma dai waccan ta farko da ifiya ce ta fitar su da abu talib bishiya ta girgije ya masa inuwa wannan za'ifi ya ce ba wani kwana-kwana ba wani abin na kanta amma wannan fitarsa ta biyu yana ɗan shekara 25 shi da maisara to wannan kissar ita ce ban samu kaiwa zuwa ga sakamako ba a kanta duk zaman da na yau gane ku amma hadisin da amma maganar cewa ita ce farkon matarsa wannan tabbatacce ne bai auri wata akan ta ba wannan tabbatacce ne maganin cewa mala'ika jibril ya zo ya ce ka ce wa khadija Allah na gaishe ta wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari don manzan Allah na zaune ne ita kuma khadija ya shigo sai ta shiga dan ta kawo masa wani abin sha sai ta taho da wani kofi ko da ruwa a ciki ko madara kamar yadda mai ruwa ya yi shakka lokacin kafin ta zo na shi mala'ika jibril ya zo ce ga khadija tana zuwa tare da ita akwai abin sha za ta kawo maka idan ta zo ka ce ubangiji yana gaishe ta kuma kai mata bishara da gida a cikin aljanna na zinariya yake nuna falalan ummuna khadija tahannuthuhu fi ghari hira at-tahannuth ma'anarsa at-ta'abbud bauta tahannuthuhu ibadar da annabi rinka yi fi ghari hira a cikin kogon hira tun kafin turo shi annabta sun hubbiba ilayhi al-khala an soyanta masa wato an so masa shi annabi ya zanto mai san al-khala ke bantuwa shi kadai ya fita daga hayaniyar mutane saboda lokaci da annabi ke kafin turo shi annabta lokaci ne inda zaka zauna ko ana caca ko ana shan barasa ko ana zage-zage ko sai zanto yuhibbul khala yana son ya keɓanta daga cikin mutane dan baya son ya ga mummuna ko ya ji mummuna sallallahu alaihi wasallam wa ta'abbudu li rabbih kuma an kimsa masa san bauta ga ubangijinsa fa kana yakhlu bi hira ya kasance yana keɓantuwa a kogon dutsen hira ya ta'abbadu fihi yana bauta a cikinsa to anan ne malamai suke tattaunawa cewa gashi lokacin ba a yi masa wahayi ba wace irin bauta yake yi kuma hadisi ya nuna cikin bukhari lalle yakan fita har ma yakan fita da guzurinsa in guzurinsa ya kare ya dawo gida sake dauka ya koma ya je zan aisha ta ce ya ta'abbadu fihi ya tahannasu fihi layali zawatil adad yakan zauna waɗansu darare ma'abuta adadi ma a can gurin cikin kogon hira ba tare da ya dawo gida ba yana ta bauta to anan kasa ya sa lamba yace inna ma kana ta'abbuduhu tafakkuran fi ma ala ilaihi amrun nas min zulumatil jahiliyya yace ibadar da annabi ke a wannan lokaci tunani dangane da halayen da mutane ke ciki na duhun jahiliya almunafiyati kullal munafati lil aqli wal fitrati salima duhun jahiliyan da ya ci karo da dukkan abin da hankali ko fitra lafiyayya ta tabbatar wa kaifa sabilu la inqazihim tunani yake cewa ya za a samu tafarki da za a samar da mutane min da rakati hadhihi taqali daga wannan rabuka da suka fada a ciki na irin waɗannan al'adu munana wa ikhrajuhum min hadhihi dhulumat ya za a fitar da su daga cikin irin wannan dubbai na jahiliya wa shifaihim ko shafaihim min hadhihi al-adwa'il wabila ya za a da su daga waɗannan cutuka munana wa yusidu ila zalika qawluhu abin da ke nuna haka faɗin Allah ta'ala wa wajarka dallan fahada wa qawluhu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wuzrak allazi anqadha dhahrak Allah ce wajarka dallan ya same ka baka da shiriya fa hada sai shiryar da kai ko ya same ka baka da ilimi sai ilmantar da kai alam da kuma Allah ya ce alam nasra halaka sadrak shin mu yalwata maka kirjin ka ba yalwata kirji shine damuwa ta daina damunsa sallallahu alaihi wasallam an yalwata masa sa da haske na imani da haske na fitra kyakkyawa tun kafin wahayi ya zo wadana anka ka wuzrak min ije maka dukkan wani nauyi da yake damun ka gabarin ka allazi an qad zaharat irin nauyin da ya nauyaya maka gadan bayan ka a takaice dai zaman dai da yake yi ba dai wata riwaya tabbatacciya daga shi annabin da ta nuna ga irin ibadar da yake yi amma dai hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin aisha cewa ya kasance yana yin ibada amma zikiri yake yi karatu yake yi me yake yi tunda lokacin ba a yi masa wahayi ba babu wata ibada da aka sa'anta masa ko sallah ko zikiri ko halala ko istighfari ko salati babu shi a lokacin gaba babu wahayi tattare da to sai dai shi yasa waɗansu malaman suka tafi kan cewa tunani ne kawai a wannan lokaci tunani ne idan ya ga halayen da mutane suke ciki ya zai ya fitar da su daga ciki bai san yadda zai ba da ba a saukar masa da wahayi ba me zai ce masa su daina abin da suke lallai abin da suke bai dace da fitra ba lafiyar fitra bai dace da lafiyayyen hankali ba to amma ya zan yi in hana su tunda lokacin baya da qur'ani a hannunsa shi kansa kun fahimci wannan da kyau galibi abin da malaman suke faɗa kenan wa bughidat ilayhi al-awthan wa dinu qaumihi an kimsa masa kiyayyar gumaka da an kimsa masa kiyayyar addinin mutanensa falam yakun shay'un abghada ilayhi min zalik ba abinda annabi ya fiki sama da wannan wa Wallahu na nabatan Hassana. Allah ya tayar da shi tayarwa kyakkyawa ya zama matashi na gari hatta kana afdal qaumihi muru'atan har ya kasance mafificin mutanensa ta fuskar mutunci wa ahsanahum khuluqan mafi kyawunsu ta fuskar ɗabi'u wa azzahum jiwaran mafi izzarsu wajen bayar da kariya ga dukkan wanda yake son taimako wa azamahum hilman mafi girman su wajen haƙuri da juriya wa asdaqahum hadithan mafi su wajen zance wa hafazahum li amanatin mafi kiyayewar su ta fuskar amana hatta sammahu qaumuhul amin har mutanansa suka sa masa suna al-aminu lima jama'a Allahu fihi min al-ahwal salihah saboda irin abin da Allah ya tara masa na halaye kyawawa wal khisal karima da dabi'u nagari al-mardiya ababan yadda har aka sa masa suna al-amin kila wani ya cewa abin da yasa kake ganin yanzu waɗansu masu ɗariku suke yin kalwa saboda annabi ya rinka yin kalwa yana fita dutsen ko kogon hira yana buya waɗansu kwanaki kafin ya dawo shin wannan zai iya zama hujja na nema yanzu in yi halwa in fita bayan gari in je in zauna waɗansu kwanaki cikin wata bukata ko in koya a gida a cikin wani loko a wani sirdab wani kurfi ƙarƙashin ƙasa in koyi in yi ta halwa in yi tarbiyya saboda annabi shi ma ya rinka zuwa kogon hira a layali zawatil al'adar kamar yadda Aisha ta faɗa ga hadisin cikin bukari ka san idan mutum ya yana so ya saman wa abu gindin zama ya rasa dalili to koya ya samu ɗan abin da ya iya karkata shi zama dalili sai ya bashi wannan fassara to wannan hadisin ko wannan kissar ko wannan labarin zai iya zama hujja ga masu kalwa zai iya zama hujja ga masu tarbiyya tsakani da Allah ba zai zama ba saboda ne madalla masu kalwa yanzu da masu tarbiyya yanzu akwai waɗansu sanannun zikiri da aka ba su suna yi shin wannan zikirin da aka ba su suna yi yanzu shine wanda annabi rinka ya a kogon hira ba shi bane ba kaga sun sha bamban da annabi tun da shi mun tabbatar ba san me ya karanta ba don haka duk galibin malamai sun ce me yi tafakkur kaga hanya ta farko da zaka rushe abin kenan dan yanzu kai idan ka ji ka yi salati in ka ji zaka yi halala to shi ba halala ba ka ka saba masa kenan ɗaya ke na biyu daidai lokacin da annabi ke yin wannan ba riga an yi masa wahayi ba tun daga ranar da aka yi masa wahayi ba mu da wata rana da tarihi ya nuna mana kuma ya sake komawa kogon hira ya je ya huya yana wata ibada in kuma ko wanda ya sani ya kawo in an samu wannan sai ya zama ya nuna a yi halwa yanzu kuma wanda yanzu din babu wannan ina fatan kuna fahimta abu na uku da za ka iya ƙara cewa yanzu idan ka je ka shiga halwa menene matsayin ta addini wajibi ko mustahabi idan wajibi ne ko da kasar da zai da ka tafi da wajibi ma ka da da ya ce idan wajibi ne ya aka yi zama wajibi waye wajabta idan mustahabi ne ya aka yi zama mustahabi waye mustahabbantar saboda da wajibi da mustahabi duk ba da istihadi bane ko tunani nassi ne na qur'ani ko hadisi karkashin sa ake fahimtar wajibci ko mustahabbanci wanda babu wannan nassi abu na hudu wanda ya je ya shiga so adadin kwanakin da zai yi so adadin yadda ya bar sallar jami'i domin ko da yini ɗaya ya yi halwa ta yini ɗaya ma'anarsa bai halarci sallar jam'i ba so biyar to inda a ce hasaran da ya yi shi ne ya yi hasarar daraja shida domin sallar jam'i tana fifiko a kan sallar mutum ɗaya da daraja da 27 ma'ana yanzu shi daraja ɗaya ya samu ya rasa ashirin da nawa shida har so biyar ashirin da shida so biyar dari da talatin nawa darajar a ce darajar da ya rasa kenan dari da talatin misali kaga ai ba karamar hasara ba to ballantana kuma shi jam'in ba wai mustahabi ba ne wajibi ne ta yadda inda lafiyar ka kana ji kana gani ba bacci ba ka zuwa jam'i in ka yi sallar kai kaɗai ta yi amma kana da zunubi da aka tanada na rashin zuwa jami'i to kai kuma kaji ka fake da wani abu daban kaki zuwa jami'i yan kwanakin suka yi yawa bayan kaki zuwa jami'i eh, kuma ba za ka je juma'a ba idan kwanakin kalwa sun shafi juma'a kana can kana kalwa kuma ana juma'a to kaga a nan gudun sai ka kurakuran suna da yawa ce sannan kila kalmomin da kake faɗa a halin yanzu din ba sa nuna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa nuna ladabi ga ubangijinka ka muna ladabi ga Allah ka muna ladabi ga manzon Allah ka kiyin abin da aka wajauta ma ka je kai abin da ba a saka ba kaga duk wannan shi na bin ba kuma wani malami ɗaya cikin malaman musulunci da ya taɓa cewa kai kalwa Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba dan baka da hadisi kan wannan abubakar umar usman ali ba su faɗa ba sune alaikum wa sunnati wa sunnati ar rashidin imam malik ibn aqas eh, eh, ibn ibn malik ibn anas bai faɗa ba dan qasim bai faɗa ba duk wani malami ko mai risala bai faɗa ba ko mai ahlari bai faɗa ba ko mai izziya bai faɗa ba ko mai muktasar duk ba wanda ya faɗa to daga ina ka samu kenan ba ka da wata hujja sama da kace mu dai mun sami iyayenmu da malaman mu suna yi ko ba wanda yake sai raba mu da abin da muka samu iyayenmu da malaman mu akai abin da baban tsoro ya mutu yana yi mu ba za a fana mu ba To kaga wannan kuma sai mu ce wannan ba hujja wuce ba yanzu ka sallama baka da hujja kawai abin da ya rage shine kare martaban iyaye a madadin kare martaban addini a walau kana aba'uhum la ya'kuluna shay'an wa la yahtadun أولو كان shaytanu yad'uhum ila عذاب sa'ir kaga duk wannan shine abin da ya kamata mutane su gane a natsai idan aka tattauna da mutum sai a fahimtar da shi in mutum zai bayar da haɗin kai ya saurare saurare na adalci to sai kaga Allah ya gam yi masa gam da katar ya fahimci addini amma in dama ya rike wata akida ya hau kujerar naki kan duk abin da za a faɗa ba zai yadda mutum zai taɓa fahimta addini duk abin da ba dalili ba sai ya lankwasa shi da karfi ya zama dalili don ya kare abin da babansa ya mutu a kai ba dan komai ba kawai dan babansa ya mutu a kai inda babana ne ya mutu a kai, ba babansa ba zai kare ba a san zuciya kenan ta dan Allah ya tsare to ina ganin sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi shafe mana assalamu alaikum wa akwai mai tambaya da yake cewa waye ya fara musulunta cikin yara malaman sira sukan ce wanda ya fara musulunta cikin yara shine aliyu bin abi talib shine farkon yaro cikin yara matasa da ya karɓi musulunci wanda ya ce ina neman ƙarin bayani game da sunan abubakar da sunan bilkisu meye ma'anarsu farko dai abubakar alkuniya ce ba suna bane ba amma galabat alaihi alkuniya wato alkuniya din tarin jaye a kansa har ma waɗansu in kace meye sunan yana abubakar ba su iya faɗa maka ba wanda sunan shi abdullahi bin usman sunansa abdullahi mahaifinsa usman amma da shi da mahaifinsa duk alkuniya ta yi galaba a kansu shi abubakar babansa kuma abu kuhafa kowanne alkunya ta yi galaba a kansa to shi abubakar wanda alkunya kuma wannan kamar yadda muka sha faɗa cikin darussa ya halatta mutum ya sa alkunya ko da baka da daɗin ya zanto ma'anarsa muna fata kenan misali ba ka da ɗa ba kamar riga kayan aure ba yanzu kake saurayi ka ce sunanka abu ammar alkunya kake na abu ammar babu laifi annabi ya ce da aisha umma abdullahi bayan ku aisha ku bata taba haihuwa ba amma abdullahi da ake jingina mata ɗanyarta ne abdullahi bin zubair bin al-awwam dan asma'u bint abi bakar haka babu ne to da haka abubakar al-kunya ce kawai bilqis ko bilkisu yadda da yake rubuce bilkisu ba da la da kaf da ya da sin wannan bilqis din a cikin kissa ne ya zo ta isra'iliyat sarauniyar da ta yi mulki din nan a garin saba cikin kasar yaman wadda ta yi zamani da annabi sulaiman alaihi salam wadda alhuda da ya je gano ta ya zo ke cewa ji ituka kamin saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون to ita ce a kissa ake cewa sunanta bai fi shi qur'ani bai bayyana sunanta ba haka kuma hadisi daga annabi ingantacce bai bayyana sunanta ba to amma a kissoshi na isra'iliyat an ce sunanta bilkisu wanda kaga wannan ba hadisi bane ba aya ba ɗaya kenan sannan ire-iren wannan sunayen suna nan da yawa irin su zulaikha wanda muke cewa zulai ko zulaha zulaikha shine asalin sunan shi ma kissa ce ba hadisi ne ya ba da wannan sunan ba ba aya ba ita ce matar sarkin nan na misra wanda ya ajiye annabi yusuf a gidansa kuma ta sauta yaudare shi وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Asiya hadisi ya tabbata ita ce matar Fir'auna wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sunanta Asiya to sai dai wajen furucin kalmar asiya bil alif bil hamza ke alhamza bayan ta alif sai sinun da ya da kuma takuri asiya domin idan ka ce asiya bil ain da kuma sad ya zan to ka canza ma'anar mai sabo kenan daga al-ma'asiya an gane ku to kaga dole idan ka sa wancan suna asiya ka san wani asiya take faɗa ba mai ainun ba ba mai sadun ba mai alhamza da sinun kenan kake faɗa wato wannan ke nuna mahimmancin mu wa harshen larabci a matsayinmu na musulmi don shi ne yare na shari'ar mu musulmi ƙa'ida ba ta addini shi ne idan ina jin larabci kana jin larabci muka haɗu makaruhi ne mai magana da wani yare da ba larabci ƙa'ida kamata yi mai da larabci an fahimta ku za ku sha mamaki don kowa ga nusus maganganu na magabata cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i na masu yawan gaske dangane da yin amfani da dukkan wani harshe ba larabci ba in ba larura ta kama ta ba dukkan wani harshe ba larabci ba sai illa rura ce ba yadda ka iya to yanzu wani al'amari <laughs> ba kuma wani wahala in za mu yi din domin duk wanda suka yi wa addini nan hidima cikin harshen larabci waɗanda ba laraba ba su ne suka fi yawa sibawangi wanda in an zo makarantar nawa a duniyar sai an ce sibowin ba da yake sai an ambaci nawa bai ambaci sibowin ba wani rabe ne ba zamakshari ba wani rabe ba dukkan waɗannan ba laraba bane ba amma suka zo suka yi hidima ga harshen larabci hidiman da 'ya'yan larabawan ba ba lisanin arab shi ne babban kamus din larabcin da ya fi kowanne girma wanda ya ci ibn manzur al-ifriqi dan afirka ne ba yi eh, dan afirka ne ba. sun zuwa sabadi duk ba laraba ba ne ba duk galibi waɗanda suka hidima wa addinin ba laraba ba ne ba a ko ya suka iya suka iya suka gwanan ne kuma an ka koya za ka iya ka gwananci me yasa ka iya turanci ka iya faransanci kawai larabci ne shi shine ba za ka iya ba ba da dama ne ba mutane na suka tashi su girma ba su iya turanci ba amma suka shiga makarantar yaƙi da jahilci har sai da suka iya turanci yanzu wadan sun je har jami'o'i da yaƙi da jahilci to dan me ba za ka koyi labarci a wannan matakin ba abin da mai sauki an za a yi sai dai kawai abin da ke faruwa shi ne yanzu duk wanda ya zo yana son ya koyi boko bayan yanzu ya girma ya zama ɗan kasuwa yana so ya sirka kasuwancinsa da zamani ko bai iya turanci ba ko zai rika mu'amala da mutanen da ba yan wasu fulani ba kuma ba su yaran yarensa baya jin nasu ka zai iya zuwa ya je ya shiga makarantar dare ya ta biyan kuɗi ko nawa aka sa masa kuma ya ta sai ya koya amma har aka ce da shi zo ka shiga ta arabiya ba zai iya wannan da ya koyi larabci ba saboda babu ko kobo a ciki addini mai tsantsa shi ne matsalar mata sun fi mu daurewa su tsaya su koyi wai da larabci da addini yanzu idan ka zo ka buɗe makaranta ta ta dare ta magidanta ka ce za ka koyar da su larabci da addinin musulunci ka zo ka bude da mata to dama ta dare ta maza alkawarin da za su yi maka shine na rawanan farko ko makon farko wajen sayar da fam har sai kun yi rigima da su ranta ya ɓaci kaki sayar musu da fam in suka zo ko dubu ɗaya ne suka zo kuma ajinka mutum arba'in ne ba su ya musu yawa wannan ajin Allah daga yin trafiki sun baje sun riga sun tafi amma mata su kai kullum karuwa suke to shi sa ake samun matsaloli da dama mata suna zuwa karatu suna dan dagewa su nace su dan 'ira kuma su ji wani abu su rike su ji an ce kaza kaza halitta kaza halitta sai wata rana ka saba kana yi wa matar ka mulkin ka ba karya ka ce kaza su ta kawo hadisi sai ka fara gaba da malama farko rigima da kabar ya ta zauna ga turmi da shi zauna ki mun wa malama sarkin karar zauna ga turmi na yin mun wa sarkin tafi akwai akwai mutane da dama da suke rigima da matansu sai sun je makarantar an ce kaza an je karantar malam wani ya ce kaza ku ka motsi ka zama ka na ga mamarin wani nan ba ya fi ma dai aure ga ga ya ji maganar wata kala daban kuma ya san tsari yake dan dai ya fita ne ta kai su kwana baya da abin da zai kare bari ya je kwana abu sai a fita daga wannan ajandar da zo tana gwata wannan matsalolin da dama dole haka wallahi ya kamata mu iya larabcin nan sosai da wallahi ya kamata mu iya amma yanzu in aka ce za a iya dole za a sha wahala wahala da za a sha shi ne in dai ana son ƙwararrun malamai da za su koyar da larabci to kuma dole a ba su wani albashi mai tsoka da zirga hankalin su to kuma ba gwamnati za ta biya ko su wanda za su koyi larabci wanda za su biya to kawo kuma wannan shi ne zai musu wahala kuma wannan albashin mai tsoka su ma inda sun daure sun biya duk sabir su tafiya shi zai ziga su su zo su daga su yi hasarar kudinsa kada ba da kudi na kuma su tafi a banza sai ya zo kuma wannan zai sa samu kwararren malamin da ya iya larabcin kuma ya rasa dabarun koyarwa na zamani in ba haka ba sai dai malami na fi sabilillahi ni ko na sha faɗa mana cewa in za a yi karatu aka ce malamin fi sabilillahi ake so a yi karatu da shi to ba za a yi karatu dan malamin fi su bin lafi zai latti zai fashi kuma ba kai saka ce dan mai kai fashi kuma malam dan mai kai latti ni sabi da lillahi me sai ka to ne dan mai ne latti ko ne fashi wanda ya buɗe makaranta zai karanta da maza ko ta koyar da ya ko malamin fi su bin lillahi da dama bai yi da ya karatu ba ko malamin fi su bin lillahi ba sai ka zama ba da qualification sai wanda ya zo maka fi su bin lillahi ko ta bayar Allah da ta rubuto cewa tana fama da ulsa tsawon shekaru biyu ko uku ba ta yi azumi ba yanzu ya za ta yi da wannan azumin nata ulsa ana kirga shi a cikin rashin lafiya dukkan rashin lafiya ko Allah ce kuma man kana minkum maridan aw ala safarin fa tun min ayyamin ukhra wato ainihin duk wanda ya kasance mara lafiya sai ya rama a su kwanaki da ko in ya zanto matafiyi sai ya rama su kwanaki da ba hukuncin ta shine ta yi ta neman maganin ulsa har ta samu sauki in ta samu sauki sai ta rama wannan azumin na wannan shekarun da suka wuce ta amma ba za ta yi ciyarwa ba tun da dai tana nan ba ta da lafiya ne rashin lafiya ko ba a mata ciyarwa sai dai ramuwa kadai rashin lafiyar da ake wa ciyarwa sai irin rashin lafiyar da an yi maganin an yi maganin ba a tsammanin warkewarta to wannan ya riga ya zama abin nan kenan wannan sai mutum ya rinka ciyarwa a kowane yini a madadin yin azumi ya zanto ya shiga karkashin fadin wa alal ladina yuziquna shi da fitawu miski amma su fa ma ciyarwa ne a hukuncin sa amma in da rashin lafiya ana sa ran warkewa ko wani lokaci ma kikan samu sauki a lokacin damuna ko lokacin sanyin hunturu za ki iya dan amfanuwa da yanayi ki biyu uku kafin jikin ya sake dawowa ki yanke to wannan sai ki lissafe ki linka yi don ranar da kika ki rubuta kin yi kaza kin yi kaza har ki samu daman saukewa in ba ki samu daman saukewa ba har Allah ya sa rai ya halinsa kuma ubangiji na iya ya miki domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusa sakaci ne ba a san mutum yi kar ki sakaci a halin kin samu damar da zaki dan yi rama biyu uku sai ki ce kina jira sai kin wanke tatas to warkewa tatas ko wannan yana da wahala da gaggawa haka duk ɗaya ne duk rashin lafiya ɗaya ne ko asma ko ulcer ko ma wace rashin lafiya ce wannan kuma yake cewa Allah su waye mutanen da ake kira sharifai daga na suka samu asali wannan mun sha faɗa a cikin karatu galibi dai da an ce sharifi a ƙasar hausa ma'ana biyu ake nufi ko dai zanto ana nufin jikan annabi wato azal bai jikin ko ya zanto ana nufin mutumin da zai taɓa wuta ba ta ƙona shi to jikan annabi kuma ko kuma zuriyar gidan annabi ko ahlul baiti sune dukkan mutanen da suke dangantuwa zuwa ga gidan aliyu bin abi talib ko aqilu ko ja'far ko gidan hamza ibn abdul muttalib ko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yin an sarar ka kai wanne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane har ya zuwa gidan aqilu ko aliyu ko ja'far ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka zama kana cikin ahlul baiti Wadansu suka ce ma ana ta da fadi dukkan banu hashim bi sifa amma ahlul bait ne in dai kana dangantuwa zuwa gidan banu hashim ka zanto ahlul bait to yanzu wannan dangantaka din tabbatuwar ta shine kar mu tabbatar da mutum sai in muna da yaqini ba a tabbatar wa mutum shi dan gidan wani ne bisa ga zato sai bisa ga yaqini yanzu kaga zo a samu mutum bakin fata dan afirka bahaushen kano ko na katsina ko na sokoto ko wani mutum daga mali ko wani mutum daga algeria wanda ba laraba ba ne barbar ne a su to a zo a ce wannan jika gidan annabi ne kuma bayan annabi ba larabe ne tsantsa babu sulki cikin zurriyar gidansa kaga zai wahalar tabbatarwa an yadda auratayya na sa idan abu ya tso yare ya shiga cikin yare to wannan yaren da zai shiga cikin yare ta yaya ya shiga har ya zama kaza to kaga wannan yaƙini ne zai tabbatar maka ba da su ba to kar ka zo wajen neman ka ce kai dangin gidan annabi ne kaza kaza kaza abin da yafi komai muhimmanci shine imani da annabi domin duk yadda kake ga dangin gidansa in inda baka yi imani da shi ba to wannan dangantakar ba za ta yi maka amfani ba man batta bihi amaru lam yusri bihi nasabu haka manzo Allah ya duk wanda aikin sa ya ja baya da shi dangantaka sa ba za ta yi sauri da shi ta kai shi sahun gaba ba dangantaka ba ta da wani amfani ga mutumin da baya da imani da haka manzo Allah cewa Qurayshawa ku sai kanku daga wuta ku fanshi kanku daga wuta ta hanyar imani ba zan wadatar da ku komai wajen Allah ba to amma sai mutum ya tsaya makalkar shi zure gidan annabi ne shi sharifi ne shi waye a baki dan girman kakansa kana yawo sabon gari ko kaso kurmi ka ce a baka dan girman kakanka gidan annabi ba sa bara annabi ya hana bara me yana na bara kuma kaga tun farko ka saba kakanka in ma ya tabbata annabin kakanka ne ka saba masa dan shi ya hana bara ya ce ka ɗauki itace a bayan ka ɗauki igiya ka je bayan gari ka hau dutse ka karyo itace ka kawo cikin gari ka sayar ka samu abin da zaka ci ya fi maka alheri sama da ka mika hannu ga mutane haka manzo Allah ce ya tashi maraya amma ya rinka yin kiwon dabbobi don ya samu abin da zai ci amma da ya mika hannu ya ci a bari bai yi bara ba ko bai da dangin gidansa su yi bara ba da haka in kai sharifi ne bai kamata ka tsaya maka in ko ka karɓi zakka ma haramun ne ka ci sai ku sharifai nawa ne ake ba su zakka suna cin sharifan gaske ba ne ba amma idan muka ce sharifi da ma'anar wanda zai taɓa wuta ba ta kona shi wannan ko baya nuna ka zama musulmi ma ballantana nuna ka zama mutumin kirki ta iya wa musulmi ya taɓa wuta ba ta kona shi ba kafiri ma ya taɓa ba ta kona shi ba yahudi ba ya taɓa ba ta kona shi ba saboda akwai wani dangin sinadari ya'yan itace ko ciyayi ko ganye a daji sananne wanda idan mutum ya dauke shi ya kirba ya kwaba shi da hannunsa idan ya taba wuta ba za ta taba kona shi ba ko da karfe an sa shi cikin wuta ya zafi ya dauka ya rike shi ba zai cutar da shi ba da shi makera suke amfani suke wani barazana kai ma an kasan shi za ka yi kun gane da kyau da haka shekul islam ibn taymiya da wadansu suka zo suna da awar wannan shariftaka suna shiga wuta su fito yace ya yadda shi ma zai shiga su fito amma shi da shi su zo su yi wanka nan su shiga sai suka kiyarda ibn taymiya zo suna wani barazana su ba dama ne a shiga cikin wuta a fito a yi waye a yi waye yace ni ma zan shiga ku zo mu shiga amma abinda na sharɗanta muku shine in yi wanka kuma ku yi wanka sai mu shiga sun san sun sa kaga sun yi wanka sun wanke maganin da ke jikin su sai suka kiyarda su ansa wannan mukabalar to ka ku ko bai hude ne sa wannan maganin wuta ba ta ci ba nan to ne ya zama dan kawai wuta ba ta ci ka ba sai ka zama wani wali kuma <laughs> ba wani wali ta ka cikin wannan akwai kuma wanda rufa'i da suke ma ba wuta suke ci suke shiga ba gefen ta suke bi to kaga wannan kuma tsafi ma suke arna ne ba maganin ka ake kuma ko musulunci ba ba su da shi akwai wani abin nan da wani je da wasu riftaka a Nijar ya sa irin doguwar hular na aka ce ga sarkin sharifan gari kaza aka faɗo wani gari na san garin ba zan faɗa muku wani ba daga sarkin sharifan gari kaza ya je aka yi ta kawo masa kaji yana ci da abubuwa sarkin sharifai ashe bai sani ba a al'adan garin ana wannan wasan wuta wanda sharifai suke yi sai ga hada gunguman wuta malam me ke faruwa da naga wuta a can guna a ai kai ake jira <laughs> shi kuma ya tabbatar ƙarya ne aka zo irin marokan nan suka kiraye sunansa aka je aka wasa sarkin sharifan gari kaza hankalin sai tashi ya hada gumi ga doguwar da ra'a kan sai da shi so inda ya yi sa'a shine sai akwai a garin akwai su irin wannan sharifan masu tsafi karya ke shi ma ba sharifin ba ne ya ce to idan ka yarda duk abin da aka tara ma za ka bayan ni in fitar da kai kunya ya ce wallahi ya yarda <laughs> ya haye ko me ba shi daidai ya fita kunya a cikin shekara ta yake tsafi suke duk matsafa ne sai ya ba shi wata sanda ya ce da kaji ka bi ta kusa da wutar mutane za su daga kamar ciki ka shiga shi ya tabbatar da kusa da shi amma ganin idan mutane suna ganin kamar cikin wuta ya shiga ta haru ayunan nasu ke wasu rabu wajen ofisiyar na zuwa aka yi ta kaɗa gangana ba da kai amma da abin na wancan ne kuma shi wancan mai tsafin na ƙasa daga duk wannan baya nuna wai kawai mutum ya zama wani wali kawai don mutum ya yi tsafi so ake mara yi kokari ya zama musulmi tukuna ba magana wali ta ka akwai yan uwa da dama sun same ni kan cewa a gaskiya faɗakarwar da aka yi game da wannan batun always da mata ke amfani da shi a lokacin kwanakin al'ada gaskiya da yawa sun samu kuce-kuce daga wajen matansu na wannan abin da muka faɗa na wannan kuraje ko ƙaiƙayi mai tsanani a tsakankanin cinyoyinsu haka ko matsayin cinya ya rika daɗewa to kaga duk wannan abu ne da ke nuna wato an yi sakaci kwarai da gaske da kuma tsakani da Allah har yanzu muna kira ga jama'a wato ita gwamnati sai an fadakar da ita suke fadakuwa musamman gwamnatoci irin namu na Najeriya ya kamata mutane a unguwanni ko da sunan kungiyoyi su kai kukan wannan matsala zuwa ga mai girma kwamishinan ilimi cewa a bincika wannan abin a shirin kiwon lafiya nake so in ce a bincika wannan abin ta fuskar bincike na likitanci a bayar da sakamako a kai kuma a faɗi sunan kamfanonin kuma a hana su shigo da wannan kayayyakin nasu hajjar nan me amfanin wannan idan dai suna cutar da mutane me amfanin wannan tuntuni wannan abin ke ta damar mutane kuma ga yanzu waɗannan wanda suke yawo suna rabawa 'yan mata a wani. kaga ya kamata duk wanda aka yana wannan a kama shi a zane shi da bulala ko mace ne ko namiji duk wanda ko ga unguwar ko ya zo yana raba wannan audugar ga mata kyauta ko ya zo wata makaranta zai raba kyauta a kama shi a tambaye shi daga ina yake a zane shi da bulala a kwace kuma a kona wannan yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dan mutane ba sa jin wani yare sai irin wannan duk wanda aka zane to za su kare mana wannan yancin ba kaga duk yan cuci sun yi magana ba a raba wa matan su karba mu kuma sai mu zo mu yi ta karba yawanci kuma suna bin nafsiya irin ta mu ta bahaushe ka san bahaushe yana da san banza komai da za a zaba kan titi wallahi ko da yana ko da ya fi karfin abun a gida inda ya ga na banza to zai je wurin daga ƙarshe akwai ɗan uwa mata da suka aiko da taimako na kudin su naira ɗari ya kawo gare ni na faɗa ne don saboda ba lokacin karatu suka kawo ba don su tabbatar wanda suka ba sakon ya kawo min ni kuma na mika wurin wanda ya harhar da taimakon wancan dan a bashi a haɗa da sauran taimako don aikin da aka ambata kuma a nan ne nake sanar da mu cewa daga yau lahadi din nan mun rufe karatun sira sai sai in Allah ya kai mu bayan azumi sai Allah ya kai mu bayan azumi amma karatun bai rutura sai laraba mai zuwa za a rufe shi ma daga laraba mai zuwa idan aka kulle an kulle kenan sai bayan azumi ha kuma na Usman bin Affan shi ma kuma daga juma'a mai zuwa daga nan gurin kuma na ungogushi kuma daga asabar mai zuwa to daga fa wannan asabar din to kuma sai bayan sallah ni da ku in dai ba sai yan lantoci da suka yi saura ba na cikin gari shi ne za mu ɗan rika haɗuwa jefi jefi insha Allah ubangiji ta Allah mu da saduwa a wannan yammaci na alhaji wanda ya dace da takwas ne ko takwas ga watan almuharram watan ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da daya miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa sallam na sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ji kansa da gafarta wannan kuma shine darasi na nawa da zamu tashi darasi na sha biyu ko darasi sha biyu ne ko kuwa darasi na sha biyu idan ba manta ba wancan lokaci ni dai tsammani na dai mun tsaya kuruduhu ila sham wa duhu khadija in irin na wani jizda shafi na 68 kuru duhu ila shami wa duhu khadija hmm? Allah ne dai haka nake tsammani فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها ومعه ميسرة غلامها فوصل بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد مالك رجي كارمنا وايتو wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha wa awwalu imra'atin matat min nisa'ihi wa lam yankih 'alayha ghayraha wa amarahu jibril an yaqra 'alayha as an yaqra 'alayha as min rabbiha min wato fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa kasar Sham tare da auren da yayi ga ummuna Khadija matarsa ta farko mala ce falamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 25 sana lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya cika shekara ta 25 kharaja ila shami ya fita zuwa ƙasar sham kamar yadda muka sha faɗa a darussan baya idan an ce sham ya shafi Syria da Lebanon da Palestine da Jordan a yau har ma da wani yanki na kasar taki a da can ana kiran wannan yanki gaba ɗaya da sunan sham manzon Allah ya fita zuwa kasar sham fi tijaratin li khadija cikin wani kayan kasuwanci na khadija wa ma'ahu surata gulamu tare da shi akwai mai shi shine bawanta fa wasala busra har ya kai garin da ake kira da suna busra sunan gari ne a kasar sham to ruwayoyin da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi harkar kasuwanci a cikin dukiyar khadija har sun tafi kasar sham tare da bawanta maisura gaba su da ife ne ba ɗaya da ta inganta amma kuma sun shahara a littattafan tarihi duk ana ta kawo cewa manzon Allah ya yi tafiya da mai sura sun je kasar sham an yi harkar kasuwanci dr akram ibn ziya al'amari wani babban marubuci a malamai na yau yana da littafi mai suna asiratun nabawiyya as-sahiha wanda ya tace ire-iren kissoshi irin waɗannan waɗanda aka gina su ba bisa ga riwayoyi ingantattu ba yi bayani na za'ifancin su yace abin ya shahara amma dai kowace riwaya ka ba wadda sanadin ta yake ya kai labari dukkan su daga za'ifai sai wahiya wanda sun kusa kai su kai labarai na karya. amma cewa annabi ya auri khadija din wannan kan ce ne har cikin sahihul bukhari imam bukhari ma yayi babi akai babin auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato auren khadija da kuma falalar ita khadija din amma maganan wannan kasuwancin zuwa kasar sham tare da tare da yaronta maisura wannan duk ruwayoyin gaba ɗaya zai sai ina fatan kun fahimta dan kar ku da al'amuran auren khadija wannan ce ne ba wani wanda yake da tacewa a kai amma annabi ya yi aiki na fatauci cikin kasuwancin ta zuwa kasar sham shine muka ce da'ifi eto a tarihance ba za mu ce bai taɓa zuwa sham ba kai tsaye akwai waɗanda suke kore bai taɓa zuwa ba su imamu zahabi da duk muna bayan su tutar da imamu zahabi ya ɗaga ya kore dukkan wata ruwaya da ta ce annabi ya taɓa zuwa sham musamman ruwayar dai da suke cewa ya tafi shi da baffansa a talib sun je har suka gamu da wani kasaitaccen masanin littattafan da arrahib bahira an gane ko har kuma ya ga alamomin annabta ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna cewa annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ga alama zai zama annabin karshen zamani don haka ya kamata babban abu talib ya kare shi daga sharrin yahudawa kan su gane to zahabi ya rushe wannan gaba daya ya yi nakadin wannan kisa ta fuskar sanadi musamman kuma ta fuskar mutane. to kisa ta kunshi abubuwa da dama akwai abubuwan da suke zaifai akwai abubuwan da suke ma abin nan kuma sun tabbata waɗansu malamai sun tabbatar da su imamu turmuzi ya ruwaito kisa da shi da waɗansu malamai irin su abubakar ibn abi sheba cikin littafin sa al-musannaf da su imam al-bahqi fi an nubuwa da su ah, ah, khatib al-baghdadi cikin tarikh baghdad da sauran malamai duk sun kakkawo nake ke an gane ko Sheikh Nasiruddin Albani cikin ta'alikin da yawa littafin fiqh sira na Imam al-Ghazali ya tabbatar da wani bangare na kissa cewa eh annabi ya fita sun hadu da wannan rahib din kuma wannan rahib din ya umarci Abu Talib cewa ya tsare manzon Allah sallallahu amma maganan cewa ga ya yi masa inuwa ko ya zauna gindin bishiya bishiyar da ba ta da ganye a ga ta yi ganye ko kuma ya zauna yana rana kuma har inuwa ta rinka bin shi inda yake duk wannan shine abinda malamai suka rushe kun fahimta da kyau ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد bayan ya dawo ya auri Khadija akibar zuhi dab da dawowarsa ya auri Khadija binta Kuwaili wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha ita ce farkon matar da Annabi wannan gaskiya ne wa awwal imra'atin matar min nisa'ihi ita ce farkon matar da ta mutu cikin matansa wannan ma haka ne walam yanki alaiha ghairaha lokacin yana tare da ita bai auri kowa ba sai ita kadai bai mata kishiya ba wannan duk gaske ne wa amarahu jibrilu an yaqra alaiha salam mala'ika jibril ya umarce shi cewa yayi mata sallama min rabbiha daga wurin ubangiji cewa Allah na gaishe ta wa yubashshiraha bi baitin fil jannati min qasab ya kuma yi mata bishara da wani gida cikin aljanna wanda za a gina shi da zinariya wannan duk ya tabbata wannan ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune khadija ta tafi ta kawo masa wani abun sha ko ruwa ko madara a cikin kofi sai mala'ika jibril yake ce masa ga khadija nan tana zuwa idan ta zo ka ce ubangiji na gaishe ta sannan kai mata bishara da wani gida a cikin aljanna min qasab na zinariya la sakhaba fihi wala nafa ba a daga murya da hargowa a cikin gidan sannan kuma babu wata wahala ba wahalan girki ba wahalan miko nan ba ma wani a dauki wannan a sa cikin firiza sannan a fito da shi ko a bare babu kayan aljanna kowanne a tanadai yake wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari shine jerin hadisi na dubu uku da ɗari takwas da ashirin wannan wato wannan na nuna mana Umu na khadija Allah shi kare da gare ta kasancewar ita ce matan farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kan ya ishe ta falala sannan kasance wacce ita ce uwar ƴaƴansa gaba ɗaya in banda wato ainihin Ibrahim wanda Maryatul Qibtiyya ta haife shi kuma kasancewarsa lokacin yana tare da ita bai mata kishiya ba sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan ne waɗansu suke fifita ummuna Khadija akan sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan riwaya cikin Bukhari abu na gaba ta hannusuhu bi gari hira ta hannus shine al-iba taabbud yawan ibada kenan ta hannusuhu yawan ibadar da annabi rinka yi fi zari hira a cikin kogon nan na hira na dutsen hira sun mahubbiba ilaihi alkhala wadda abudu li rabbihi fakana yakhlu bi zari hira ya ta'abbadu fi wa bughidat ilaihi al-awsan wa din qaumihi falam yakun shay'un abghadha ilaihi min dhalik وأنبته الله نباتا حسنا صلى الله عليه وسلم Sun hubbiba ilayhi ilihin khala sannan an ƙaunatar wa annabi alkhala san sanya ke ɓanta ya fita daga mutane ya ware kansu shi kaɗai sai ya zanto wannan shine abun so wuri shi saboda me ya rayu a cikin mujtama na jahiliya jahiliya community kenan wanda shan barasa da cin zali da caca da giya da sauran ayyukan barna galibi shi ya fi yawa to kaga manzon Allah ko ba zai da masa rai bai zauna tare da masu irin wannan ayyukan da haka sai Allah ya kaunatar masa alkhala'u ke bantuwa ga barin mutane wa ta'abbudu da rabbi da san yin bauta ga ubangijinsa fa kana yakhlu bi hira ya kasance yana ke bantar kansa shi kadai a koban hira ya ta'abbadu fihi yana yin bauta cikin sa to ta irin bauta kenan lokacin da ba riga an yi masa wahayi ba ba a saukar muku da komai cikin alkur'ani ba wace irin bauta ya rinka yi a kasa malam yayi alama yace inna ma kana ta'buduhu tafakkuran fi ma ala ilaihi amrun nas min ala ilaihi amrun nas min zulumatil jahiliyyati almunafiyati kullal munafati lil aqli wal fitrati salima ibadar da annabi rinka yi ba wani abu ne illa tafakkuran tuntuntuni tunani fi ma ala ilaihi amrun nas dangane da yadda al'amarin mutane ya koma min zulumatul jahili na duhun jahilci aljahiliya zulumatul jahiliya dufai na jahiliyanci da maguzanci almunafiyati kullal munafatil akali ababan da suka ci karo kowane irin cin karo da hankali wal fitratis salima da kuma lafiyayyar fitra da Allah ya halitta dan adam akai wato abinda mutanen jahiliya suke kai abu ne da ya saba wa lafiyayyen hankali ya saba wa fitra da Allah ya halitta dan adam irin wannan abu shine abin da annabi ke tuntuntuni yaya mutane suka samu kansu cikin irin wannan rudani da har ma gazar rayuwa da rikicewar al'amura shine abin da yake tuntuntuni wannan din nau'i ne na ibada yin tunani gaba da haka kuna fahimta ko alakal hankali lafiyayye alfitra kuma abin da Allah ya halicci dan adam wa kaifa sabilu ila inqadhihim min darakati hadhihi taqalid yana tunanin yaya za a samu tafarki yaya kaifiyar tsamar da mutane min darakati hadhihi taqalid daga ramuka na irin wannan at-taqalid ababai da aka gada na maguzanci iyaye da kakanni at-taqalid abinda ba akan ilimi aka gina shi ba ka tashi kaga ana yi kai ma ka ci gaba da yi shine taqalid an gane ko al'adu ta'adu da mutum zai tashi ana yi a garinsu. wa ikhrajuhum min hadhihi adh-dhulumat yaya za a fitar da mutane daga cikin wannan dubbai wa ikhrajuhum min hadhihi adh-dhulumat wa shifaihim min hadhihi al-adwa al-wabila kuma yaya za a warkar da mutane daga waɗannan cutuka munanan cutuka domin cuta ta jahilci ta fi cuta ta zazzabi cuta ta shirka da maguzanci ta fi cuta ta ciwon kai ko masassara ko wani irin cuta a duniya wa yushiru ila zalika qaulullahi ta'ala abinda zai nuna mana irin wannan fadin Allah ta'ala cewa wajadaka dawallan fahada ubangiji ta'ala ya sami ka dawallan baka da sani fahada sai ya shiryar da kai ya ilmantar da kai wa qauluhu da fadin Allah ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na shin ba mu fada da kirjinka ba muka haskaka muka shi ta hanyar saukar da wahayi wa wada'na anka wizrak kuma ka dauke nauyin da yake ka allazi anqadha dhahrak nauyin da ya nauyaya ya murkushe ya danne gadan bayanka shine irin abin da kake gani na ababen da basu dace ba da mutane ke na jahiliyanci sai Allah ya saukar maka da wahayi ya nuna maka hanyar da zaka ka fitar da su wa bughidat ilayhi al-awtan wa din qaumi kuma sai aka kimsawa annabi kin al guma gumaka wa dinin qaumihi da addinin mutanensa na gargajiya Allah ya kimsa masa kyan wannan al'amari falam yakun shay'un abghadha ilayhi min zalik ba abinda annabi ya tsana irin gunki ko kuma addinin maguzanci wa ambatahu na nabatan hasan Allah ya tashe shi tayarwa kyakkyawa bisa ga ɗabi'u na gari da halaye kyawawa hatta kana afdala qaumihi muru'atan har ya zanto shine mafificin mutanensa wajen mutunci wa ahsanahum khuluqan har ya zanto shine mafi kyawun su ta fuskar ɗabi'u wa azzahum jiwaran kuma shi ya fi su wato mutuntaka na makwabtaka shi ke kare mutunci na makwabtaka sama da kowa wa azamahum hilman kuma shine fi su kyakkyawan tunani wa asdaqahum hadisan shi ya fi su gaskiyar zance wa ahfazahum li amana shi yafi su kiyaye amana hatta sammahu kamuhu al-amin har mutanansa suka sa masa suna al-aminu lima jama'a Allah fihi min al-ahwal as-salihah wal khisal saboda irin abin da Allah ya tara masa na halaye kyawawa da kuma ɗabi'u sune al-khisal jam'i na khisla al-khisal al-karima al wato ɗabi'u manya-manya almarziya ababen yadda wanda duk masu hankali za su yadda cewa wannan ɗabi'a ce ta gari kamar jarinta kamar yawan kyauta kamar haƙuri kamar afuwa da sauransu an fahimci wannan ko wannan magana ta cewa an kimsa wa annabi sanya keɓanci kansa gefe guda ba tare da ya shafi da mutane ba hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih bukhari an gane ku hadisi na uku cikin kitabul wahyi bina'ul ka'aba sai kuma tarihin gina ɗakin ka'aba ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت لوكة عند النبي كيد أن شكرا ثلاثين دبير الدنيا qamat quraishun fi bina'il ka'aba lokacin quraishawa sai suka tashi wajen jaddada ginin ɗakin ka'aba shi da taba'a taba'at yayin da bangwayenta suka zube an gane ko ko kuma suka yi rauni ko suka zube gaba da shine taba'at qala ahlus siyar masana tsira suka ce kana amrul baiti ba'da isma'ila alaihi salam ila waladi kula da ɗakin ka'aba bayan shuɗewar annabi isma'il ya koma ne zuwa ga 'ya'yansa sun maghalabat jurhumun alaihim sannan kabilar jurhum ta rinjaya jurhum alaihi kabilar jurhum suka rinjaya suka kwace kula da ɗakin ka'aba falam ya zalfi aidihim hatta sahallu hurmatu bai gushe a hannunsu ba suke kula da shi har sai da suka zo suka halatta alfarmar ɗakin irin yadda ake tsare masa mutunci suka zo ba sa tsarewa wa noma yi huda ilaihi larabawa tun lokacin nan kowa na riko wata kyauta ta musamman ko zinari ko azurfa ko kuɗi ya zo ya kawo ɗakin ka'aba ya ce kyauta ga ɗakin ka'aba to ana tarawa cikin wani sto ko cikin wani akwatin ajiya a ɗakin ka'aba to sai su waɗannan banu jirhum suka rinka cin wannan kuɗi da ake kawowa wanda larabawa na kirga wannan a matsayin rashin mutunci a kawo kyauta ga ɗakin Allah kai ka ɗauka ka cinye a kawo wa ƙur'ani masallaci da a karanta kai ka sace a kawo littafin kitabun tauhid ko littafin sifatu salatin nabi ko raddul Azhar kai kuma ka sace ka keɓanci kanka da shi a kawo riyadu salihina baka da kuɗin da zaka je ka so kurmi ka tsaya? wannan ka rashin mutunci ne na ƙarshe waɗanda suka fara yin wannan banu jirhu sai suka rinka cinye abin da ake kawo a ɗakin ka'aba na kyauta wa zalamu man dakhala makka kuma a madadin su tsare alfarman wanda duk ya shigo makka sai suke zaluntar mutane mutanen da suka shigo makka thumma za khuza'atun al-bayt sannan daga baya banu a suka karbi shugabancin dakin Ka'aba din ba'dahum bayan banu Jurhum illa annahu kana ila qaba'il min mudar thalathu khilal sai dai an rarraba al'amuran da suka shafi dakin Ka'aba din ya zuwa ga kabilu guda uku cikin kabilan mudar thalathu khilal wato ayyuka guda uku aka rarrabawa waɗannan kabilu al'ula aiki na farko al'ijazatu bin nasi min arafa yawmal hajji ila muzdalifa jagorantar mutane da ba su izinin yanzu lokaci yayi da za ku tashi daga arfa rana ta faɗi a zo a tafi muzdalifa wai wannan ma wani mukami ne a da wanda za su shelanta a zo a tafi su wuce gaba a bisu wannan su ne ake cewa an ba su ijaza a hannu shi wannan aiki shine ijaza to waɗanda aka biyo ijaza a wannan lokaci su ne wa tujizuhum sufa mutanen da ke yi wa mutane izinin tafiya daga arfa zuwa muzdalifa su kabilar gidan sufa wanda duk suna cikin kabilun mudar wanda mudar kuma su ne da shawa din dangin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kabilar annabi wasaniya aiki na biyu al-ifada min jam' idan an kwana a muzdalifa washe gari da safe kuma ba za a tashi ba a tafi muna dan aje a jifa bayan an kwana muzdalifa al-ifada to shine gangarawa daga min jam'in daga muzdalifa jam' suna daga cikin sunayen muzdalifa manzon Allah da yaje muzdalifa ya kwana ya tsaya daidai dutsen nan da ake kira al-mashar al-haram yace wa qaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqif yace na tsaya a nan gurin muzdalifa duk inda ka tsaya wurin tsayawa ne kenan ko ka ce al-muzdalifa ko ka ce jam jim mim ayin an gane ko ba da izinin tafiya daga muzdalifa datan nahari da jijjifin ranar layya ila mina zuwa mina wa kana zalika ila yazid bin adwan wannan ku an dora shi ne akan yazid bin adwan wa kana akhiru man waliya zalika minhum abu sayyara karshen wanda ya rike wannan mukami a cikin kabilar banu yazid bin adwan shine abu sayyara wasalisa aiki na uku insa'ul ashhuril hurumi jinkirta yaƙi a cikin kwanakin nan guda hudu masu alfarma watan zulqaida zulhijja almuharram da rajab wa kana ila rajulin bani kinana wannan aiki da yana hannun wani mutum cikin banu kinana yuqalu lahu huzaifa ana kiransa huzaifa thumma sara ila junada ibn awf sannan kuma aikin ya koma hannun junada ibn awf an bayyana ku yansa'ul ashhurul hurum wannan watanni masu alfarma ko da can lokacin jahiliya laraba na girman wasu wata yake zulqa'da da zulhijja da almuharram da kuma watan rajab to amma wani lokacin in sun so su yi ha'inci da zalunci suna su shawa kenan suna so su kaiwa wata kabila hari sai ce ba komai mu kai musu hari a cikin zulhijja yayin da ba sa tsammanin idan ya so mun ci bashi kenan sai mu mayar da safar ya zanto ramuwa tun da da ya kamata kar mu yaƙi cikin zulhijja yanzu mun yi yanzu sai mu mayar da safar shine ba za mu yi ba sai su haramta wancan kenan sai ya zama bashi kenan an ci bashin wata ina fata ku fahimta kaga wannan na farko dai sun keta alfarman wata na biyu kuma sun ci amana ki an fahimta ku wata ne guda hudu masu alfarma Allah yake cewa fala tazlimu fihinna ku wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa alamu anna Allah ma'al to wannan jinkirin da suke jinkirta haramci daga cikin almuharram a mayar da shi safar dan a ribaci almuharram a yaƙi mutum a kashe shi idan ya so sai a rama a ce to yanzu safar ne ba za mu yi yaƙi ba wannan abin sai da ubangiji ta'ala ya zarge su kai cikin alkur'ani yace inna man nasiyu ko inna man nasiu ziyadatun fil kufr yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwadhi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah ina fata an fahimta innaman nasi'u jinkirta haramci daga al-muharram a mai da shi safar ko daga zulhijja a shi a ɗauki wannan wata a yi amfani da shi don a biya bashin wani ziyaratun kufur wannan kari ne akan kafircin su na da ga kafircin kafirce ma Allah kuma ga kafircin canja hukuncin Allah ma'ana wanda yake nuna cewa ashe kafirai mu'akhazun bi furu'i shari'a yadda za a kama kafiri sanadiyan bai imani ba yayi kafirci to haka za a kama shi da laifin bai salloli guda biyar a yini ba haka za a kama shi da laifin bai ramadan wannan shekarar ba da na bara da na bara waccan haka za a kama shi da laifin bai aikin hajji ba in ya samu kuɗin yi haka za a kama shi da laifin bai istighfari da halala da salatin annabi ba dukkan waɗannan kafirai sai an kama su da su ranar tashin kiyama duk da cewa a yanzu inda za su yi azumi su yi sallah su yi zakka su yi aikin haji su yi istighfari da halala kafin su yi imani waɗannan ibadoji sun yi ba su yi ba to duk da haka yanzu da ba su yi imanin ba kuma ba su yi su ɗan ba kenan kuma za a kama su da laifin rashin imani a kama su da laifin mai waɗancan za mu fahimci wannan karkashin wannan aya tunda Allah ce inna man nasiyu ziyadatun fil kufri ko inna man nasiyu ziyadatun fil kufri shi jinkirin haramcin wata din a dauke daga wannan wata ga wani ziyaratul kufri kara nutsawa ne cikin ramin mai kafirci ai da wani sai ce dan me za a zarge su da abin da yake far'un min furu'in shari'a tunda ba su da imani ai da bai kamata a zarge su da wannan ba sai in sun yi imani ba su yi wannan bane sai a ce ba an zarge su da wani far'un min furu'in shari'a ina fatan kun fahimta idan al kubbar muqatabun furu'in shari'a kun gane waɗannan ayyuka guda uku ko da al da al'ifaba da da sa'ul ashhurul hurum wannan duk da banu jurhum sun mamaye banu a so karba da banu a so karba sai suka rarraba zuwa ga gidaje guda uku dan saboda a zauna lafiya kar wani gida su ga cewa an bar su a baya wajen abin da ke hidima ne ga ɗakin ka'aba ko kuma hidima ne ga ibada sai ake rarraba ayyuka din dan a zauna lafiya قال ابن إسحاق ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسكفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة وكان في بئر في جوف الكعبة wa kana al-bahru qad rumi wa kana al-bahru qad wa kana al-bahru qad rama safinatan ila jidda fa akhadhu khashabaha fa a'adduhu li ishaq ya faɗa mun faɗi tarihinsa a baya ya mutu a shekara ta 210 ne ko 15 na manta baya dai mun faɗa manta Muhammad ibn ya faɗa a cikin littafin yace walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salatin sana lokacin da manzo Allah ya kai shekaru 35 a duniya jama'at quraish libyan al-ka'aba qurayshawa sai suka tara kudi aka zo aka yi lancin a tara kudi dan gina dan gina dakin ka'aba wa kanu yahimmuna bidhalika liyasqifuha abinda suke so su yi a lokacin su rufe dakin ka'aba din wa yahabuna hadmaha amma ka'aba din tana musu kwarjinin su zo su rushe tsohon ginin na dadan su yi sabo a wajen suna ganin yin hakan kamar sabo ne wa inna ma kanat radman fawqa al ita ko ka'aba din a da ginin nata ba wai katanga bace kanat radman ta kasance duwatsu ne kawai fawqa al wanda suke kamar daidai tsawon mutum ko kuma sama da tsawon mutum kaɗan الرضم كو الرضم را لكم ضاء دميم وتو الرضم كوكما الرضم wato su ne falalai na duwatsu wani kan wani wani kan wani kamar wanda muke cewa mai kamfa ko kuma irin mulmulallen dutse wanda kila in an samu mutum hamsin sa iya murgina shi shine radma kowane ɗaya daga ciki to da ka'aba din ba wai gini ne aka yi block da block ba irin wannan duwatsun ne aka daddora waɗansu nan gefen da nan gefen haka suka zagaye daidai kamar tsawon mutum ko kuma sama da tsawon mutum kadan amma kuma babu rufi to sai ƙurashawa suke son su rushe waɗannan duwatsun don su zo su yi gini na blok da blok yadda kuma za su iya masa rufi kun fahimta to amma suna ganin ya za su zo su rushe abin da suka samu iyaye da kakanni a kai din nan abin yana yi musu kwarjini kwarai da gaske ɗakin ubangiji sai masa haka wa kanu yahimmuna zalika, sun kasance suna son su himmatu da wannan aiki ne li yaskifuha domin su yi mata wato su yi wa ka'aba din wato rufi as-saqab kenan qul yaskifuha wa yahabuna hadmaha ala kulli halin lugar da yanan tabace bace mu qul yaskifuha qul yaskifuha daga saqafa yaskifu ina jin yaskifu ko yaskifu kaga ba kwa karanta luga ba a ku taimaka mutum da komai Allahul musta wa yahabuna hadmaha Wala duk yana daga cikin illan dalibai a Najeriya ba sa karanta larabci da aka zo kan luga wannan kuma har da dama daga cikin malami har masu wa'azi ba sa karanta larabci sosai kuma illa ne sosai da sosai ya zaka ka fahimci addini ki ya fahimta shi yasa sai a yi rigima akan abin da a yi rigima ba kawai larabcin ne wani bai gane ba na farko luga din na biyu li irabi mufradatul luga sun ɗaiɗai kuma ma'anonin kalma a larabce da ta da kalma ce wadda take da ko mutasarrifa idan mutasarrifa ce kamilatu tasarruf ce ko kuma naqisul tasarruf wannan sun ya san wannan a ya san mazi da mudari ta da kaza dinta da juye-juyenta a cikin larabci da istiqaquha a cikin larabci da kuma sai ya zo ya karanta li'irabin yadda za a yi karatu wannan ba shi shine tashi hankali a nan ne idan mutum baya karanta nahu sosai da sosai kowane sutura ɗaya kafin ya kai sai ya da kisi boyi ya harari khalil bin ahmad al-farahidi <laughs> to sai ga mutum kana taurari yana karanta karatun bai karanta bukin daidai ba ya za a iya fassara daidai to amma kuma dole karfi da yaji sai yayi wa'azi sai ya faɗakar sai ko ana kama zaha Allah rufa mana asiri wa yahabuna hadmaha da Allah idan akwai wanda suke laburari kusa su samo mana muhtaru siha wanda suke da nan gudu ina ɗaliban nan wajen su dan ka gan ka ɗauko mana shi je ka ɗauko muhtaru siha insha Allah kila mu samu wannan kalma ko liyas kifuha ko liyas buha yanzu wannan kawai shine abinda na kasa samun tabbas a kai amma dai ɗaya ne zai zama ko ya zama li ha bi kasal qaf ko li ha wa yahabuna hadmaha wa innama kanat radman fawqa al-qama fa aradu raf'aha wa tasqifaha sai suka so su dauka ginin ɗakin Ka'aba din tsawon sai karu wa tasqifaha kuma sannan kuma su